قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا annabi Musa ya ce masa a cikin ƙanƙan da kai da sassauta murya, Shin in bi ka mana, a kan ka koyar da ni wani abu cikin abin da Allah ya sanar da kai, wanda yake na shirya zuwa ga gaskiya.